Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. shirin zan mayar da hankali kan karuwar ƙananan yaran da ke fama da cutar tamowa a yankuna masu fama da ƙarancin abinci ciki kuwa har da Nijar, ƙasar da da 2022 ke cewa akwai ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar aƙalla miliyan 1.8 da ke fama da rashin abinci mai gina jiki. Allah ka baya-bayan nan an ga karuwar yaran da ke fama da cutar tamowa da yake har yanzu akwai karancin sani game da cutar kan hakan muka fara da tuntuɓar dr faiz ma'azu likita mai kula da ƙananan yara masu fama da cutar tamowa a jihar diffa ya kuma yi mana ƙarin bayani kan cutar da dalilan da ke haddasa ta da dai tamowa a hausance sai mu ce cuta ce wadda abin da ke haddasa ta shine rashin daidaituwa tsakanin an da sinadaran da jikin yaro yake so domin gabatar da al'amuransa da kuma abin da shi jikin yake samu abin da ke kawo ta matsaloli ne wanda sun kasu mataki uku na harko akwai matsaloli wanda sun shahi shi yaron da kanshi akwai kuma matsaloli wanda sun kashahi famiki wato iyali gidansu yaro sannan matsala ta uku ita ce babban matsala wato wadda ta shahi harakan gwamnati yanzu don mu yi abubuwan dalla-dalla za mu fara da abin da ya shahi shi yaro to abin da ke kawo ta aure yaro babban al'amari shine sai mu ce e curuta na zamani mahimman fiye da kashi sittin cikin su gudanawa wato zawo da kuma amai bayan su kuma akwai wasu cututtuka iri-iri kamar misali yara da ake aihuwa da matsaloli kamar na zuciya in kuka ɗauka yara ne misali wanda to wurin shan nono ko sai su sha nono yadda ya kamata daga sun fara shaiɗa na hawa sama-sama sai ka ciwon nan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yaro bai samu kenan daidai addinin da ya kamata suke iske kaɗan kaɗan tamuwa ta shiga saboda dama ita tamuwa abin da ya kamata mutane su gane ba cuta ce wadda kamar yau kana lafiya da gobe a tashi a ce kana da ita bane abu ne wanda kaɗan kaɗan ne ke shiga shi bayan nan matsaloli wanda sun shahi gidan su yaro shine tunda matsalolin mu yake cewa da gidan su yaro kamar yaro karami shi baya da ƙarfin da zai je ya nemo kan shi abinci kenan uwaye ne nauyi rataya a gare su su kawo ma yaro abinci kuma ya ce a kawo abinci ba kama a ci abinci kullum guda ba daidai gwargwado abin da ake kira a turanci alimentation rich evare wato a hausa eh, abinci mai gina jiki kuma a riƙe ana jujjuya lura da yadda a mafiya yawan lokuta har sai wannan cuta ta tamowa ta kusa hallaka yara ne iyaye kan iya kai su ga likita man tambayi dr faiz zanjin ko menene alamomin cutar da kuma hanyoyin samun waraka alamomi wanda ya kamata an kara da su a kai yaro da wuri a likita su ne eh, na farko yaro za a ga kamar baya son cin abinci bayya ci ko kuma kwata-kwata ma ya doke daga ci ko kuma ya fasa shan nono bayan na shi akwai zawo zawo ruwa zalla ko kuma in ma dai mai wani biyu jini a cakuɗe da majina akwai amai ko kuma yaro da aka san shi kamar da motsi-motsi yaro na lahiya akwai guje-guje da sauransu to yaro wanda alamun tamuwa ta fara kama shi sai iske yaro ne wanda deja jikin bai da kwari kenan ko da yaushe za a gan shi a zamna gehe daya babu irin wannan annashuwa na shi tsakanin shi da wanda ke kewaye da shi bayan shi kuma za a ga yaro na ramewa kuma za a iya samun yaro zai fara kumbura kumbura ita ce za ta fara da kahuwa wani bi ga idanuwa ita dai cuta ta tamuwa maganin ta ya kashi kamar gida biyu na farko akwai magani wanda ya shahi kamar yaro ya zo da tamuwa tana tunawa tana game da karamcin jini tunda dai wa sinadarai da ja a jiki na wannan nau'i na farko na magani za a magance wa'annan cututtuka da suka zo tare da tamuwa nau'i na biyu shi kuma shi ne wanda ya shahi mantana sinadarai wanda za a ba yaro na gina jikin shi ne akwai wata madara wadda ake ba yara a wuni kenan sai in ce suna samu so takwas duk awa uku akwai adadin madaran da ake ba yaro ba madara ce wadda aka sani irin wanga su lakstar da sauransu da madara na bisa kasuwa a awa ga madara ce wadda tana kunshe da magunguna magungunan nan mine ne su ne sanadaran nan da jikin yaro suke da bukata domin ta hidda al'amuransa daidai wa daidai wakiliyar mu halima abdu wadda ta ziyarci cibiyar kula da yara masu dauke da cutar ta tamowa a jihar difa guda cikin jihohin nijar uku da wannan cuta ta fi tsananta ta zanta da wasu iyaye da ke jinyar yaransu jiya dai aka kawo mu kuma kamawa ga ta uku ce an kai mana ya aka yi kika gane ma har yaron yana da cutar tamowa amai da zawo kun fi su cin komi ba su shan komi menene kamuwa yunwa eh yunwa ita ce kamuwa saboda ba su ci ba su sha ko nono ma ba su kama ba ina kai ta likita karami da na ga suna rubuta min ordonance na ga abin ya ce hanci ko kokarin kasa babban likita na kasa babban likita ma na ci wannan yare jikin ta ya koma samuwa kawai na kawo ta babban likita ina kawo ta ya aka kama mu tana yawan rashin lafiya na zawo da amai karfin ta ya riga ya kare kuma ba ta cin abinci shi yasa ne na gani kuma na gabi jikin ta ya nannaɗe Har yanzu akwai karancin wayewar kai game da wannan cuta wala Allah ko saboda yadda take zuwar wa kusan kowane yaro a yanayi daban da saura. Kan hakan muka nemi ji daga masana game da nau'o'i ko raba-rabanta ga dai Dr. Fayuz. Tamuwa eh, ita dai ta kashi zai ce wajen kashi uku ko hudu ma in ana iya ci. Kashi na farko akwai abin da ake kira a turance marasm. Ita wannan nau'i na tamuwa ita ce za a ga yaro yana shayewa yara me ba a ganin komi sai babban kai da wurin gaɓoɓin shi kawai ake ganin sun girma amma duk jiki ya ƙare. Nau'i na biyu akwai wanda ake kira da kwasharkor su kuma wannan nau'i na tamuwa za ku gan shi kamar yaro kumbura ne yake kumburi yana farawa daga ƙahahuwa daga ƙahahuwa ya kai hasan haurin idanuwa bayan shi akwai nau'i na uku wanda biyun gane ake samu game na horko inda yaro ke shanya da kuma kumburi amma a wannan nau'in kumburi ba daga ƙahuwa wani har idanuwa sai ka iske ƙahuwa ne suka kumbura wani bi daga ƙahuwa hin ƙahuwa zuwa hin dai akwai shafi gwiwa ya so kuma sauran jiki duka arami. rami na hudu kuma su na kananan yara yara daga sabon aihuwa zuwa wata shidda wani bi marayu wanda uwaye suka rasu wanda sun ma ba su da marayu ne babu nono ko kuma in ma akwai shi dai ba same shi da ya kamata ba jihohin difazin dare da kuma maradi su ne kan gaba wajen yawan masu fama da wannan cuta ta tamuwa inda a difa kadai aka samu sabbin kamuwa 685 cikin watanni ukun baya-bayan nan. Madam Malami Fabi Amani masaniyar abinci ce kuma shugabar kungiyar garin yara wato garin da akan baiwa yara daga wata ɗaya zuwa shida ta kuma bayar da shawarwari kan dabarun abinci don kange yaran daga cutuka. To garin yaran wannan dai da muke yin shi abinci ne ba na wani wuri mai nesa ba za ka abincin mu ne na gida wanda muke noma da kanmu babu wani ka je ka saya a wani wuri kin ga na ɗaya hatsi anan ƙasar muke noma ta wake anan ƙasar muke noma gujiya waken suya duka anan muke noma kuma da su ne muke amfani muna yin wannan gari wannan namu ko yaron da bai da tamuwa yana sa shi lahiyar jiki walwalar shi ma ta ta yaro wanda bai ya wannan garin misali dai kawai uwa ta kula da shi ta kula ta rinka bashi akai da kai wanda yake dauke da da tamuwa kin ga wannan kunun namu wannan garin kunun namu shi ka. kaɗai ma babu wani magani ma ya isa. Sai dai kwararren likitan Dr. Fayuz Ma'azu ya ce ko da an samar da abinci mai gina jiki ga ƙananan yaran dole sai al'umma ta miƙe tsaye wajen tabbatar da tsaftar muhalli ta yadda yaran za su kauce wa cin duk wani abu da ka iya gurɓata su. Akwai tsaftar muhalli, tsaftace muhalli. In kun tuna a wurin matsalar suka shahi yaro mun ce muku akwai zawace-zawace da su amai da wani rashin ci abinci. To in muhalli babu shi tsabtace. yaro mutum ne wanda aka san shi da sau wasa da taɓe-taɓe da yawan karambani misali yaro zai je wasan shi ya taɓa ce taɓa nan an ka abinci gashi in uwaye ba su an kara ba eske yaro ya wanke hannu ka hanyar fara ci abinci sai ka iske in yana ci abinci babu hannu a wanke babu tsafta sai ka iske kenan yaro in ya ci abincin zai ci da wasu ƙwayoyi wanda za su haddasa mashi wannan cuta tutuka na su zawo da amai da sauransu. Tumadar lakalaman Dr. Fayuz Ma'azu kenan ƙwararren likita da ke kula da lafiyar ƙananan ƙananan yara musamman masu fama da cutar yunwa ta tamuwa. Duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya. adadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakiliyarmu daga jihar difa halima abdu sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya